ganawa da shugabannin tsaro a jihar ya ga wajibcin ayyana dokar hana fita awa 24 wadda za ta fara aikin nan take. Sanarwar ta da cewa an gudanar da hakan ne ta hanyar la'akari da fashewar da aka samu wadda ya yi sanadin mutuwar mutum sha shida da raunata wasu da dama. Wannan dai na zuwa ne a rana ta farko bayan fara zanga-zangar da matasa suka shirya domin nuna fushin su kan matsin rayuwa a kasar. Matasa sun fito a biranen faɗin kasar a safiyar Alhamis inda suke ɗauke da alluna waɗanda ke ɗauke suke da korafe-korafensu masu nasaba da masin rayuwa da rashin tsaro sai dai an samu rahotanni na tashin hankali a wasu jihohin kasar inda rahotanni suka bayyana cewa an harbi kimanin mutum uku a jihar kano yayin da aka jefa wasu masu zanga-zanga borkono mai sa hawaye a yankuna da dama har ma da abuja babban birnin kasar a jihar borno ma lamarin ya so ya dagule a lokacin da aka samu hargitsi a unguwar bulunkutu inda jami'an 'yan sanda suka jefa borkono mai sa hawaye kan masu zanga-zanga. An samu hargitsi a unguwar Bulunkutu da ke Maiduguri bayan wani jami'in hukumar shige da fice ya harbi kansa sau uku a kafa. Jami'in ya yi harbin ne bisa kuskure lokacin da yake aiki tare da mutane da suka fito domin gudanar da zanga-zanga. Jaridar Leadership ta rawaito cewa kara harbe-harben ya harzuka masu zanga-zanga bisa tunanin cewa ɗaya daga cikinsu ne aka harbe, amma hankula sun kwanta bayan sun fahimci abin da ya faru. Tawagar jami'an tsaro na haɗin gwiwa da suka haɗa da 'yan sanda sojoji sojoji dss nis nscdc sun, sun kulle mahaɗar layin dogo da bulunkutu domin hana masu zanga-zanga shiga birnin maiduguri jami'in da ya raunata kansa yana cikin tawagan jami'an tsaro da aka tura domin tarwasa gungun masu zanga-zangar da suka fito jami'in wada ba a bayyana sunansa ba amma an garzaya da shi asibiti da ke kusa domin a yi masa magani kuma a halin yanzu ba a san halin da yake ciki ba Ƙungiyar lauyoyin Najeriya NBA ta bayyana cewa za ta tallafawa masu zanga-zanga a faɗin ƙasar nan. Matakin na zuwa ne bayan matasa sun fita kan tituna domin yin zanga-zangar sadar rayuwa a Najeriya. Jaridan Leadership ta rawaito cewa NBA ta bayyana cewa za ta yi aiki kyauta ne ga duk waɗanda ake zalunta a lokacin zanga-zangar. Kakakin ƙungiyar NBA a dai Lawal. Lawal ya ce za su saya ga mutanen da aka tauye wa haƙƙi a lokacin zanga-zanga. Jaridan Daily Trust ta wallafa cewa a kore dai lawal ya bayyana cewa sun tura umarnin tsayawa masu zanga-zanga a dukkanin ofisoshinsu 130 a faɗin Najeriya. Haka zalika a kore dai lawal ya ce an ba dukkanin ofisoshin NBA umarnin sanya ido akan yadda zanga-zanga za ta gudana. Ya ce za su duba yadda mu'amala za ta kasance tsakanin jami'an tsaro da al'umma da suka fito zanga-zangar. Kungiyar NBA ta yi kira ga matasa kan muhimman yin zanga-zanga ba tare ba tare da janyo tashin hankali ba. Kungiyar ta kuma tabbatar da cewa ta rubuta takarda ga inspektan 'yan sanda kai da za su yi aiki tare wajen samar da kwanciyar hankali lokacin zanga-zangar. Akalla mutane shida ne rahotanni suka ce sun mutu yayin gudanar da zanga-zanga a jihar Neja, wasu mutane kuma sun samu raunuka a zanga-zangar da ake ci gaba da yi a garin Suleja. Jaridan Daily Trust ta ce waɗanda lamarin ya risa da su an kashe su ne yayin da jami'an tsaro ke kokarin tarwasa gugun masu zanga-zanga da suka kulle wani bangare na babban hanya zuwa Abuja ga Kaduna. Fasinjoji masu ababen hawa da ke bin hanyar sun kasa wucewa na tsawon sa'o'i saboda toshe hanyar da masu zanga-zanga suka yi. Wasu 'yan sanda da ke wajen sun kasa shawo kan matasa waɗanda suka fi su yawa daga cikin waɗanda aka kashe har da yaya da Isa mazaunin titin Hassan Dalhatu a Suleja. An bayyana cewa harsashin ya samu yayi isa ne akan babur dinsa a gaban ofishin 'yan sanda na Division A Suleja inda masu zanga-zanga suka taru. Wani dan uwan margayin ya bayyana cewa kawun nasa yana kan babur dinsa lokacin da harsashin da aka harba domin tarwasa masu zanga-zanga ya same shi a kirji inda nan a take ya rasu. Wani matashi mai suna Malam Abu shi ma ya rasa ransa bayan bayan harbin inda nan take ya ce gagarinku nan. Wani mazaunin yankin ya nemi a sakaye sunansa ya bayyana cewa an harbe wasu mutane uku a wurin zanga-zangar sannan an harbe wasu mutum biyu a mahaɗar Sureja da ke hanyar Abuja zuwa Kaduna amma bai iya tabbatar da cewa ko sun mutu ba. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe wani mai suna Ismail Ahmed Musa a yankin Hotoro da ke karamar hukumar Taurani a Kano. An ce waɗanda aka kashe mazaunin hoto ɗan marke ne kuma ɗan uwansa Mubarak ne ya tabbatar da mutuwar nasa a ranar Alhamis. Jaridan Daily Trust ta ce har yanzu ba a gano ko Ismail na daga cikin matasan da ke zanga-zangan yunwa ko kawai dan ba ruwana ba ne. Tuni aka ce an yi wa mamacin sutura kamar yadda addinin Musulunci ta tanada bayan ga Ismail an ce akwai kuma wani matashi da ya samu mummunan rauni wadda aka garzaya da shi asibitin Aminu Kano domin ceto rayuwarsa. Ana zargin cewa harsashin bindiga ne ya same shi. A hannu ɗaya kuma kamfanin dillancin labaran Najeriya nan ya rawaito cewa an cinnawa ofishin hukumar sadarwa ta Najeriya NCC a Kano wuta. Nan ta ce wasu gungun matasa ne waɗanda ke ɗauke da makamai suka cinnawa ofishin wuta inda kuma suka mamaye manyan titunan Kano. To masu sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.